الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا 20 أنا الفضالي yau za mu yi darasi na goma sha hudu insha Allah kuma za mu tashi ala fata danar halko dunar tifa'i faman najmu illa waqi'un an yafa'i fa amma man ista'asafa nahbu misa'ihi تباتهم قد ألفت باتباعه وجمع رسول sha'a. Ala, يتشعر ta zama ya ɗaukaka. Fata danar الخلق halittu sai suka kusanta wato suka dinga ƙasa-ƙasa dunar kifa'i wato ba su kai ɗaukakarsa ba idan mutane suka haɗu za ka dinga ganin wani babba ne wani babba ne amma wani babba ya zo kuma sai lullube su gaba ya to shine da maza su ma ya bayyana saboda ɗaukaka ta kowa kuma sai zama yana ƙasa da shi famanin najmu yace tauraro bai kasance ba illa waqi'un face yana faduwa an ya fa'ihi gabarin daukaka sai da tauraro ya sama ya sama wato bai zai kai shi bai zai kai manzo Allah ta sama daukaka ba sai yau kasa wato ko taurari dai ba su kai shi daukaka ba ana siffanta daukakan mutum da tauraro ko da ko da wata ko da rana saboda ne saboda su a sama suke a sama suke shine kabi yana cewa ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأقنطي أتغ الثريا دخولي تات قولك يا عبادي وأن صيرت أعمدني نبيا أنا wanda ديك أرى mini أو da درجة har na kusa in taka tauraro da ake ce kaza da 'ya'yanta shine turayya saboda kasancewa na musulmi kuma cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amma man ista'ata amma duk wanda ya kangare ya ki bi manzon Allah ta sama fa na abu mishahihi to ganima ne na yakin sa fa na abu ganima ne mishahihi na yakin sa mu ya ki bi to kuma akwai bi za a yi yaki to karshen ta kuma zai zama ganima da za a ci galba a sa to ba tuhumu jama'an su su kafurai kafin zuwa musulunci kenan kad fat. wato an tattara su an tattara zukatansu sun zama abu ɗaya bitti ba'ihi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suna nan suna warwatsi suna gaba da juna da manzon sama ya bayyana ya kira suka shiga addinin musulunci sai suka zama ƴan uwa saboda musulunci ya haɗe su bin manzon Allah ta sama ya haɗe su wuri guda kamar yadda Allah ta lati wa allafa baina qulubi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum saboda haka Allah ta'ala hada zukatansu da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama ƴan uwa kawai babu yaki babu gaba subatuhum subatun sunni jama'a jama'a kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ladina amanu firu eh, haka ne ko ya allazina amanu firu subatin aw yunfiru jami'a ya ko wanda kai yi imani ku tafi yaki subatin kuna jama'a jama'a ko ku tattara ma ku tafi gaba ɗaya kawai wato saraya ko gazawat saboda kubatun ana na nufin me jama'a sai ce wa jam'u rasulillahi jama'ar mazala ta suna la ya tasha'afu baya Don wanda ya shiga musulunci to ya haɗe da ɗan uwansa saboda haka a dunkulin suke a haɗe suke wato wuri guda dan daga sun rabu kuma to son zuciya ta shigo cikin su ya eh, sun rabun kan daga baya amma a zamanin manzala sama a haɗe suke to amma kafin su rabu ma ba da labari za su rabu yace iftaraqatil yahudu wan nasara ko iftaraqat farqa ahlul kitabi ila 72 wa 70 firqa wa taftariqu hadhihi al umma ila 73 wa 70 firqa kulluha fi an-nar illa wahid yahuda sun kasu kashi yahudu nasara sun kasu kashi 72 wa tarwa al yahudu kashi 71 nasara kashi 72 ita wannan al umma da su kasu kashi 73 dukkanin su wuta za su tafi sai guda ɗaya jama'a ɗaya ce kashi ɗaya ne wanda ba su tafi wutan ba aka tambaye su ya ce man kana alama ana alaihi wa sallam wanda yake akan abin da nake akan sa ni da ni da sahabbai wanda yake bin sunna manzo Allah ta sama yake addinin kamar yadda sahabbai wato suka yi shi to kaga an samu ra'ayoyi ya shiga da son zuciya da bidiyo shi rarraba ainihin wato musulmi amma in ba aka ba za a dukkan su haɗe to shi yasa duk wanda ya rungumi wata bidiya ya ware to shine ya rabu da jama'a musulmi wanda yake kuma kan abun da manzo Allah ta sanar ya bar sahabbansa akai to shine yake cikin jama'ar jama'ar musulmi amma kana barin wannan to sunan ka wani abu kuma daban yasa ibnu qudaki sai ya ce wa kullu muntasibin ila ghairi islam wa sunna fa huwa mubtadi'un duk wanda yake danganta kansa zuwa ga wani abu ba qur'ani ba ba sunna ko dai ka ba musulmi ba ce ba sunna ko dai ka ce ni musulmi ne suna sunna kenan to in ba haka ba to kai dan bidiya ne dan bidiya sun dan dole sai ka danganta kanka da wata bidiya ko ka ce jahmiya ko shi'a ko rafidiyya ko dariqa kaza in ba an danganta ka ba kana ga kawan baka gama cika musulmi ba duka wannan bidiyo ne daga baya suka suka yi ta bayyana amma cewa ni musulmi ahlus sunna nan tun zamanin magabata akwai shi yau kuma sun ana kiran su ahlus suna so da su ba su bar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jam'u rasulillahi la yatasha'abu wato abin nan taron manzon Allah jama'ar manzon Allah ba sa rabuwa kenan duk ahlus suna kuma a haɗe suke wuri guda ko eh ahlus suna domin su suna daukowa daga alqur'ani da hadisi wanda ya ware ya shiga wasu bidiyoyi ko ke daukowa daga wajen wani mutum daban ko wani abu daban to wannan ba cikin jam'u rasulillahi don ba a ce masa ahlus ya zama wani abun kuma wato ainihin daban yace riballahi hatmun fimtidahi imtidahi nabiyhi walillahi qultanun wala qasafihi muhammadin al-muhtari minkum waliyhi ثقابهم قد أفحقت بأتيه بأتيه وقد وكم تائه أمر بها وهو يلهب ridan la yardan Allah hatmun tabbas ne fi imtidahi nabihi wajen yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai yabon sa zai samu yardan Allah walillahi qulshan Allah yana da tatattu mutane da su ne asfiya tatattu masu ikhlasi a cikin wato al'amuran su amma wala kasafi babu kamar zabe tsinsa takiccin sa wato ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai annabawa ai akwai manzonni amma ba a yi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi akan sauran gaba daya to sai badali ce muhammadin shine annabi muhammadu al-muhtari abun zabi min humu a cikin zababbun halittar Allah wato a cikin zababbun ma sai aka zabo shi shi kuma da Allah da ya halittarsa sai zabi musulmi ya ta su akan waɗanda ba musulmi ba cikin musulmin kuma sai zabi annabawa a cikin annabawan ya zaɓi manzanni a cikin manzanni ya zaɓi ulul azmi min ar-rusul guda biyar manzala ta sama da annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa a cikin ulul azmi kuwa sai zaɓi guda ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce a cikin biyar din ma ya zaɓi biyu annabi ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sake zaɓen kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu kamar su sai ce waliyi wato masoyinsa ne shi a manzo Allah shi manzo Allah ta sama waliyin Allah ne wato masoyin Allah Allah yana son sa siqabuhum kududdufin su qad ufhiqat an tika su bi atihi da jadawalin sa iban sai da zan wannan da Hausa wato kai zane zane waye ne yayin noma to Allah inna marani rani sai ka zo kai zane zane haka sai ka ka kai hanyar ruwa a gonanka in ruwa ya shigo zai bi wannan hanyar ya bada nan ya bi wannan hanyar ya bada nan yana da suna ba dumbawa ba dumbawa ne me bedi to zai iya wa ka gane mai nake nufi kamar tan table fa na karatu wanda za a yi gidan dara ne ba komi ba komi da dumba abu ɗaya ne kawai za ka yi rami ruwa ne ba shi ake nufi ba shi farwon ne yake gudu yana tafiya kawai to ke kenan a haba korama ta ruwa ta idan na amurka korama so hanyoyin ruwa ne wanda za su dinga bin wurare da suna tafiya suna ba da nan wannan yana ba wannan wannan yana ba wa wannan shi ake cewa ta wani kamar yadda ake zanen timetable to shi ne abi a tihi wato shi manzala ta sama yana da 'yan ƙanana-ƙananan hanyoyin ruwa wanda su kawai sun cika kududdufin wa'inta kaga kududdufin ko babban wuri ne wanda yake tara wanda yake tara ruwa to da haka kenan ruwan su bai wuce jadawali irin na manzo Allah sallallahu alaihi kan ruwan sa dan kadan ya fi ruwan su wanda yake wato ainihin mai yawa balantana mai yawan mu shine kamar yadda wannan busari ne yake cewa abin nan ilimin su bai wuce kamfata ɗaya na kogi ko kuma rakfal min al-diyami wato yafi abin nan وكلهم من رسول الله ملتبس من رشفا غرفا من البحر أو رشفا من الديم وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهذا أني ما أم أقرفته مسلم إلى بقوة زون الله فلا alaihi wasallam kuma amsa yayi bi daga mamako ruwa wato ruwa mai yawa sai ce wa an wirdiha gabarin gangarawan ruwan manzala ta sama wa koyin hasu alhali yana lallaki yana zare sai yana jin kishirwa amma ya kasa zuwa kuma ya gane inda ruwan yake wato da yawa wani ya tsimota ya kasa gane inda shiryan take yana neman shiryan ga ta nan a gabansa sunnar manzala ta salama ko son manzala ta sama amma ya kasa ne, ya kasa gane mu za ka iya ganin abu a fili yake amma wani kuma sai kasa fahimta kaga shine wanda yake cewa dinun dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la targhabanna anil hadisi wa alihi far ra'yu laylun wal hadithu naharu wa la rubbama jahila al fata athara al huda wash shamsu badighatun laha anwaru jima ahmad addini maza sun ana dunkule cikin hadisansa gaba yace ma da abun hawa abun hawa sai zama shine hadisi wato inda Eh, ka za ka haura kuma idan kai wata tafiya mai nisa to zama hadisi shine abin hawan ka na zuwa lahira yace to kar yi kyaman hadisi kar yi kyaman ahlul hadisi sune masu bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna yace ra'ayi duhu ne dare kuma abun ra'ayi ra'ayi dare ne mai duhu shi kuma hadisi yini ne zai haskaka maka hanya yace to amma da yawa kuma mutum zai bata da ranan Allah ga rana ta fito tana haskaka hanya kuma sai ya bata ka san duhu dai shi ke za a bata to da ranar ma ana bata wani sai kaga ya bata hanya ya tafi wani wuri sai daga baya gane ko kuma bai gane ba ma sai ya isa wani sai ai ba nan bane inda kake da shi ba hanyar bane ka bata wuri kaza ma'ana hadisan maza kuma suna nan ana karantar da su ana karantar da shirya mazala kuma amma sai kaga wani kuma ya bata baya kan hanya saboda shirya sai wanda Allah ya nufa da ita Allah bai nufe ka da shirya ba duk yanda kai ba za ka shirya in Allah bai nufi mutum da shirya ba duk yadda kai ba za ka iya shirya da shirya ba mana a tahdi da ahbabta na Allah yahdi yin yasha Allah shi ke shirya da wanda ya ga dama yace jaral ma'u min ya fi bi nam'ihi ala sun sun'i mawlahu lahu khayra sun'i rasulun baka shauƙan lahu udu jiz'ihi falanna urushan mushrikina na shar'ihi fadhallu fa an anqadnahum hina aw aqu yace jaral ma ruwa ya gudana min kaffai daga tafin hannun manzo Allah ta sunna wato ya dinga kokuga har yana gudu daga tafin hannunsa ya qazi da yake hukunci bi nab'ihi da kutugan wato Allah kuma yana sarrafa ya fito fito yana fitowa ne da sai sai ala sunni maulahu abisa aiki na ubangijin wato Allah ta'ala shi yake kokugar da wato ainihin ruwa lahu a gare shi khaira sunni wato a bisa aikin da ubangiji ta'ala lahu yayi don shi ko shine ko bugar da wannan ruwan bugar da wannan kuma fiyayyen aikin sa wato mazala Allah sallallahu Allah ya bubbugar masa da wannan ruwan ne duk mu'jizozin annabawa Allah ne yake yi yasa suke zama dalilai suke zama hujja na kabi wannan annabi don ko ta mu'jiza tana matsayin sadaqa abdi fi ma qala wa barra bawana yayi gaskiya cikin abin da abin da ya faɗa wannan bubbugan ruwa a tsakanin yatsunsa ya faru a sulhul hudaybiya ne lokacin da za a tafi sulhul hudaybiya umran da ba a yi ba ana bayan gari sai ruwa ya kare babu ruwan sha babu na alwala kuma babu ruwa kusa da su kafirai sun hana su shiga garin makka sai aka zo aka koka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to akwai mai ruwa a talkansa ko a wani ƙuryansa aka ce akwai sai aka tattaro wannan sai maza suna sai ya sa hannunsa ya ce ta bismillah ku ta ɗiba cikinan suna ɗiba suna alwada suna sha ruwan yana ɓuɓɓuga a tsakanin yatsunsa suna gani har suka gama sha gaba ɗayansu ba tare da ruwan ya kare ma. aka tambayi jami'in adila su nawa ne a wannan ranar ya ce wallahi da sun kai dubu ɗari ma ruwan zai ishe su amma su dubu ɗaya da ɗari hudu ne sun dubu ɗaya da ɗari hudu ruwan kawai na ɓuɓɓuga to wannan mojizan fa babbar mojiza ne da cewa aka yi jini na kukkuga a tsakanin yatsun ai da ba mamaki ko sun fashe kawai to amma ruwa ba, ina za a samu ruwa a cikin yatsu to kaga mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Yake rasulun manzo ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka udu dizdihi udu dizdihi itacen kutut tudun jibinonsa wato mimbarinsa kenan inda yake hawa yana ba baka ya yi kuka shauƙan da domin bege a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tudun jibinonsa ya yi kuka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da can kafin a masa mimbari yana ba ne akan kudutturen dibino shine mimbarin in yazo sai ya hau kansa ya huduba ya tsaya a kansa kenan sai sai aka ce to ya kamata a masa an ce wata mata ce za ta ɗau nauyi a masa a masa abin nan mimbari sai aka biya kafinta ya mimbari mai kyau mai ta kada uku da aka zo sai aka cire kututturen nan sai aka sa aka sa mimbari manzala kuma ran da ya hau mimbari yana hudu ba kututturen sai kama kuka kawai ina ta kuka ina ta kuka saboda me saboda manzala ta sama ya rabu da shi har sai da manzala sama ya sauko ya ɗauke shi ya dinga rarrashinsa yana rarrashinsa muryansa tana kasa kasa kamar kukan yaro yadda yaro yana kuka da karfi ana rarrashinsa zai dinga kasa kasa kasa har ya shiru har ku tunturin dibino ne har ya daina kuka kamar yaro ana rarrashi sai tambaye shi sai me kake so kana son a sake raya ka ka rayu a nan duniya kai ta ba da 'ya'ya ko ka son ka zama cikin dibinin aljanna yace yana so ya zama cikin dibinin aljanna shi ne aka kashi a ƙarƙashin mimbari sallallahu alaihi wasallam kuma ya cikin mujizozin manzala ta sa manya-manya salalna urushal mushrikina salalna mun karya urushal mushrikina gadajen mushrikai bi sharhihi da shari'a wato karfin su kenan an karya karfin mushrikai da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato karfin mulki ake nufi anan ko kaje mutum yana da gado gado mulki ake nufi a shine al'arshi kenan al'arshi jam'in sa urush shine sarirul mulki wato mun karya mulkin su an karya kisra da rum abin da farisa da rum afwa to da da shari'a maza sun aka rusa duk wani wanda yake shi ne wani sai suka kaskanta kuma da sababin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da yaki wasu suka ga gaba ɗaya musu ana ta shiga musulunci har aka tarwace musu suka zai zama mulkin su bai da wani bai da wani ƙarfi yace fazallu sai suka kankanta suka kankanta fa an kasna hum sai muka tsamo su hina hau a su yayin da suka kafi suka kashe ne ko suka me za a ce ne suka kashe duk ne mutum ya tafiya cikin tabo ya kasa tafiya na cikin kogi ga tabo ko kori ya kasa tafiya to da ga karfin mulki wanda za su iya koran musulmi amma da mulkin ya tafi suna tsakanta yadda suka kafi a cikin tabo sabai suka ce sai mu muka tsamo su muka fito da su daga daga wannan karfe wanda suka yi to da haka kenan a ƙarshe sun yi ta neman ina ne mafita ina ne mafita ina shirya take su zo su bi ta kawai duk ba mulki ba ko ma baka da mulki manzala ma ne tsamar samar da kai daga karfe wanda kai a cikin alaƙa. Ayi da ubangiji ta lace wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa an kaga kun min kuna kan gaba na wuta sai ya tsamo ku daga wannan wannan gaba shine ka ka ka gane inda inda shirya ta to da ka shirya shine ka san ina kake tafiya kai tafiya a daidai bata kuma shine ka je ka bata ka kauce ka kauce hanya wa دين زكاة وخليقة ومدهي لحق الحب فيه حقيقة فتجزى bihi nafsun ilayhi مشوقة sanaya sana'i lijinani tariqatun fa aqsim ala aljadwa falasta tuhannas yace mahabbatuhu son manzala ta kuma dinin addini ne zaka da ya tsarkaka wa kuma tabi'a ce wanda take da kyau idan kana yabon manzon Allah haqiqatun haƙiƙa ne li haƙƙin hubbi saboda haƙƙi na so fihi dangane da mazalar ta kuma ina yabonsa saboda haƙƙin sonsa da yake kaina ta tujza bihi nafsun da sannu za a saka wa nafsun wato rai ilaihi mashuqatun mashuqatun mai bege ilaihi zuwa gare shi bihi da wannan yabo wato za a saka masa kenan shi domin yana begen ya ga manzon Allah sallallahu alaihi da sannu za a saka wa nafsun rai mashukatun abun bege ilaihi zuwa gare shi bihi da wannan yabo sanaya sana'i wushiriyan yabo na asalin sanaya wato hanya ce saboda wishiriya wata hanya ne tsakanin haƙori da da haƙori to hanyar yabo na ko ka ce wishiriyan yabo na ɗariƙatun hanya ne lil ni ga aljanna wato ina neman aljanna da sababin yabon da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya zo bai inganta wa man madahani da baitan dakhala aljanna ko ƙarya ne ma kila wanda ya yabe ne ko baiti ɗaya ne zai shiga aljanna da hadisi ne amma dai ana kashi a matsayin hadisi amma dai yabon magana ta kuma tabbas nuna sonsa ne kuma akwai lada a cikinsa matuƙar baka shigar da abubuwa na haramu ba sai na abubakar ya yi sai na ali ya yi hassanin sabid ya yi abdullahi bin rawaha ya yi da sauransu ya ce fa'aftin karansi alal jadawa a bisa samun amfani na aljanna akan yabon manzala ta sama ta tuhannatu ba za a danganta maka da ba wato ba za ka yi kafara ba kawai za ba wato aljadawa shine samun amfani a nan ba da aljanna yake nufi tun da ya magana ta ba? yace to ka alal jadawa cewa za a ba mutum aljanna in yana yi wa manzala ta sama kuma ta tuhannatu ba za ka yi kafara ba asalin tuhannas ba za a danganta maka da izuwa ga alhin shine laifi shine karya alkawari na rantsuwa da mutum ya yi kafara ta kama shi to ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba shine ma'anar maganar ba wannan ya haɗu da sharuɗai na imani da bin manzo Allah ta sama sau da ƙafa ko shakka babu za ka shiga aljanna madihu siwal muhtari bil aqli yahbatu wa aktharuhu jahlun bihi al mar'u yanfusu فسيروا بمده الحاشمي وحدثوا ثنائي عليه إن ذهبت مورط وشوقي إليه ما بقيت مؤرث مديه رسول مديه سوى المختار من يبون wani manzon Allah salatu wanda zai dinga yabo amma ba manzala kuma yake yabo ba ya yana wasa ne bin akali da hankalin ka kawai mutum yana yabon wani ba manzala da ni yana wasa da hankalinsa kuma wa absaruhu jahl mafi yawancin yabo in dai ba na manzala ta sama bane to jahilci ne kuma bihin mar'u yarfutu da shine ko mutum yake alfasha ya dinga yin faɗan wasu abubuwa wanda ba su dace ba ka lura da mawaka ba suna yawan mutane su yi ta ƙarya su yi ta manganu nan ba da shirme kaga ba yabo manzala ta sama suke ubangiji ta lati wa shu'ara'u yattabi'u mulghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ko da aka batattu ne suke bin mawaka kuma suna kutsawa kowane kwari su faɗi ƙarya su faɗi gaskiya suna faɗan abin da kuma ba haka wani duk wanda ya zo zai yabe ka to sai ya faɗi abin da kai baka siffanta da shi ba sai ya yi ƙari sai ya yi ƙari in kana son yabon kuma wannan ƙari ne zai burge ka a faɗi abin da baka siffantu da shi ɗin sana alamar munafurci ne mai son a yabe shi da abin da bai siffantu da shi ba shi yasa manzala sama ya ce a turaba fi wujuhin maddahin ku watsa ƙasa a fiskan masu yabon ku kuma ta zai na yabon ka ka ɗauki ƙasa ka watsa masa <laughs> eh kai magani da ke nan gogare ta ke ba yabon mutum a gaban sa yi wani ya yabi wani a gaban maza su a ce ka ɗata uzu ka sahibi ka wai haka kai don ka kayan ke wuyan abin nan abokin ka. ta bari in ba nan ka yabe shi wannan yana da kyau yana da kyau zai mutane za su ƙara sonsa ko mala'iku za su dinga cewa amin amin ya mutu ya mutu kake yabonsa amma yabon mutum a kan idonsa to ruɗa shi ne sa shi ya ji cewa shi wani abu ne yanzu zai zama abuwan naka ma sun zama riya kawai in akan wani abu na kirki ake yabonka sai ka koma mai yi ba don Allah ba saboda yabon da za a dina maka sai sa ka jin sai yabonka ka waka masa ne ka watsa masa ji shi ne ingantacce amma wasu sun ce yabon da za a wasa shi ne zai bai ka da abin da baka baka siffanta da shi ba wanda ba ka yi sai kana yi to ko baka watsa masa turba ba da Allah ka dakatar da shi haka masa birki kawai don a haka har yaje yana yabon ka da abunda abunda ba haka ba saboda yabo rai na son a ayyube ta ko ko ana son yabo sai dai kawai ka danne shi dan kawai kai watsi da na tina ko ni malami a kan wanda muna zuwa tafsirin to malami ne mai kudi yana rawani kamar sarki Sauran da zai rufe tafsiri sai wani irin masu wakan mandiri nan sai zo yana yabonsa muryansa kamar madara waye waye ilimi kogi waƙe sosai bayan da ake na mandiri sai dai ba kidan ana yi ana ansawa ana yi shi kuma ya yi haka kawai ya yi haka yana cin kuta wallahi yana cin a lokacin kuma akwai wanda yake nan wanda tare da shi muka ji wannan yabo yana nan a nan masallaci bari mu suna malamin masallaci yana yabo malam ya yi haka kawai aka gama ko shi aka gama a ƙarshe sai ce to duk abin da bai saba shari'a ba mu bara mu bara mu kishi ba duk abin da bai saba shari'a ba ba za mu kishi eh, manzala ma an yi be shi to kaga wannan ƙara ruda ruda mutum ne da yana da dan nuna gwanintansa kuma zuwa abin nan din amma abin mamaki mawakin sai ya roki kujerar maka auni yace ba shi kujeran maka ƙarshe abin da yace za mu duba mu gani yace ya ba shi kujeran yace za a duba <laughs> lokacin kujeran maka tana wahala ba irin yanzu bane yace za a duba a gani to duk wannan rudu ne a zo ana yabon mutum balle na malami kuma na rasa da wani wani wani ko kuma to kaga sai ya zo a shigar da kai cikin cikin wani hali yace wa aktharuhu jahlun bihi almar'u yarfutu fatiru bi Hashimi ku tafi da yabon ba Hashimi. wato manzo Allah ta sama kenan tunda daga banu hashim yake kabilar da ta kowace daraja a cikin kabilun larabawa kuma a cikin qurayshawa ma wa hadithu kuma ku dinga ba da labarin yabo kuna yabo kuna fadan sana'i yabo sana'i alayhi yabo na ga Allah ta sama in zahabtu in ma na tafi muwarrasu abun gadarwa ne za ga gaje ba kuma wannan ya samu wannan kanko don 20 ne na musamman a Najeriya dai ana ana karanta sai akwai wanda waƙintan kawai suke to kaga kenan ayyabin da ya dinka muwar makarantun zaure ana karantawa abun gadarwa ne ko bayan ya tafi ya ce yabon da yau manzala ta sama da zai tafi bai na nan ya ce wa shauƙi ilai to bege na kuma izuwa gare shi in je in ga samun haɗu da shi mu'arrisu mai kunkuna na ne ma baki su matuƙar ina rayu ka san bege yana da kuna a zuciya kana son ka ga mutum baka samu ka gan shi ba hankalin kai tashi na tashi hankali ya ce wannan kuma matukar ina rayu ba zan daina shi ba an ce ai ko aikin hajji bai je ba alfala ne bare ya je madina ya je kamar zalla ta sama duk bon da ya yi ne لقنا لما يبغي وفازت قداهه بحب إلى المحب إلى muhtari kanar tiyahu ala innahu ruhul fuadi warahuhu fara'i wa jahi hubbuhu wa imtidahuhu fama li bi makhluqin siwahu tashabbuh laqad nala ma yabqi wa fazat qidahu muhibbun meso ila al-mukhtar zuwa ga manzo Allah ta sallama laqad nala ya samu ma yabqi abin da yake nema wa kuma shauransa yayi sa'a ya alqidawu kyawra shine ka sai ta abu zaka harbe shi to in ka sa shi sai a sai fala zo haka abin da yake nema yake kokarin ya samu kawai ya samu inda yana yabon manzo inda yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane kyauro ko kidawo abin da zaka saita ka harba ana gujin harbi da kyauro ne sai sai kanar tiyahu kuma nishaɗinsa ya tabbata wato zai samu nishaɗi kana yabon zai sama kana nishaɗi. ala ku saurara ku ji innahu shi yabon manzala ta sama ruhul fu'adi shine rayuwa na zuciya ran zuciya rayuwa na zuciya kenan warahuhu da giyan zuciya don rawa nan giya ake nufi wato giya ta halal kenan ta na ko ba giyan duniya ba abin da ya sa faɗi aka saboda mai shan giya yana jin daɗi jin daɗi ba ga yana tangaki yana jin daɗi sosai amma wannan jin daɗin haramun ne to giyar lahira za ka sha ta ka ji daɗinta kuma babu mayayinta ita to sau da haka kenan idan kana yabon mazala ta sama yabon shi ne rayuwar zuciyanka kuma shi ne jin daɗin zuciyarka shi ne yake nufi da abin da da giya ne wadda duk abin da ka kake yin sa ka saba da shi mai amfani za ka ji cewa kuma in ba ka yi shi ba za ka ji ba za ka ji daɗi wata kamar ilimi ne hayatul qalbi ilmun faqtanimhu wa mautul qalbi jahlun fashtanim rayuwar ilimi shine rayuwar zuciya ita ce shine ilimi kare karibanci ilimi mutuwar zuciya kuma jahilci ka nisanci wato ainihin zahilci sahari sahari li tanqib al-qulub ala dhulli min wasf ghaniyatin wa tibi anaqi wa tamayuli taraban li hal awiqatin ahla wa ashha min mudamati shi zama shari'a yace yace tanga inda yake in warware matsala na ilimi to da inda yake ji da tanga da yake yafi na wanda ya sha giya zai samu wannan jin daɗin ba sara'i dukiya ta wajahi da alfurmata shine ɗaukakan mutum yace hubbuhu shine son manzon Allah sallallahu alaihi da hukuku da kuma yabonsa famali famali tashabbutun ba ni da wata rataya bi makhluqin da wani abun halitta wahu" in ba manzo Allah sallallahu alaihi wato shi kaɗai na rike ke na a cikin abin alai shi kaɗai ya rike daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka rike Allah ka rike sunnar manzon Allah ta san shi manzon Allah ba rike shi ake ba rike sunnar sa ake bin sa ake yi bin sa ake amma Allah ta lafa sai ka rike shi shine komai ka ya baka lafiya ya baka wadata ya baka ruwan sama ya baka abinci ya dauke maka cututtuka da damuwoyi kaga duk zuciyanka ta ta'allaka gare shi kenan to shi kuma za su ma sai ka bi shari'ansa shari'ansa kamar kalkalewa shari'ansa da addininsa shi kenan sai ka samu tsira gobe kiyama at-tashabbus shine at-ta'alluq eh nuri da ta cewa idan To an shabat afaraha alfaita kullu tamimatin ta tafu dr yana cewa kumi a zamfara rasma an filjani wata shabbasi bi shari'atin rahmani lokacin da aka yi shari'ar musulunci a zamfara ta tashi ke zamfara ko mutum yana so ko baya so ki rike shari'ar musulunci ta ce shari'ar Allah waye mai tambaya za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi karim waye mai tambaya kan shiriniya na'am na?